Matan sun kalubalanci majalisar dattawan ne a matsayinsu na wakilan mutane masu hurumin sa ido da kuma tsawatawa bangaren zattaswa. Matan sun ce matsayin da kasar ke ciki a yanzu yana iya kawo illa ga demokradiyyar da kasar ke morewa saboda al'umman kasar ba sa samun walwala yadda ya kamata. Hajiya Maryam Dada Ibrahim tana cikin shugabannin kungiyoyin. Mu muka zaɓe su, so muna ganin har inda wani abu su ya kamata su yi mana maganinsa. To, mu a ganin mu dai ana yi amma ba isasshe ba tunda mu ba za mu iya nemo maganin wannan cutar ba. Shi yasa muke tambaya to su suna ganin sun yi isasshe ko ba su yi ba ko za su daɗa yi ko kuma za su daɗa ƙwazo ne a ciki to shine mu abin da yake damu saboda an kashe maka da an kashe in an kashe maka mijinka an kashe shi ba za ka sake samun shi ban uwarka ne banka ne ma in wane ne shine sun tafi kenan kwamitoci da aka nada da to muna son 'yan majalisa su binciko su ga me aka ce a yi a kai kuma a yi shi kuma har yanzu ba hukunta kowa ba shi sa mu ma muka da amu tuni dai 'yan majalisar dattawa daga bangarorin da rikicin ya fi yawa suka ce za su haɗa kai domin shawo kan rikice-rikicen kamar yadda sanata abu ibrahim ya bayyana mani a wannan lokacin mun tabbatar dole mu haɗa kanmu mu tashi tsaye mu kawo zaman lafiya a wannan jihohi namu ga zaɓe na zuwa ga abubuwa da yana zuwa idan ba a kokari aka kwanci aka samu ta zaman lafiya ba to kasar nan ba a san inda aka nufa ba amma mu kuma za mu yi taro namu na sanatoci na arewa gaba ɗaya dan abin nan ya fi karfin katsina ko zamfara ya fara binuwai ana yi kaduna ga can kuma su mai maiduguri su abin ya kamata a san abin da za a yi waɗansu sun tofa albarkacin bakinsu a game da yunkurin da ƙungiyoyin matan suka yi da matakan da sanatoci suka ce za su ɗauka. Ni sunana Imran Audanas wanda fi aka sani da shugaban talakawa, president na Arewa Development Association 19 Northern State. Ni babban daɗin da na ji da amma suka yarda suka yi tunanin ya kamata su zo su shigo su ba da su domin a samu sauƙin wani al'amari. ai da ɗauka muke mu da muke da da'awan matasa matasa mu ne kawai da bamu da hankali ba mu san ciwon kan ba muke tunanin za mu rika leƙawa kwararo kwararo lungu lungu domin hana ta'addanci hana irin wa'annan mugan al'amura neman matasa su dawo cikin hayacinsu su zo su bi Allah su nemi abin yi domin su masu mutane to abin alfahari sai ga shugabanninmu a matsayin wakilai kuma su ma hankalinsu ya tashi bisa abin da ya faru sun shigo domin su ba da gudunmuwarsu a tabbatar da hakan ya kasance ni sunana hajiya rabi rakad kuma ina zaune a Kano a Hotoro wannan maganan Boko Haram ai ba yau aka fara ba maganan Boko Haram yau shekara hudu kenan da aka fara a daidai rana ɗaya wakilan nan namu ba su taɓa tashi abin nan sun nuna su waɗannan abubuwan da ake yi ba su yadda da shi ba sai daga baya yanzu su tashi sun zauna mana to ai abin da ya kamata su yi magana ce ya kamata su tashi su tsige mana wannan president din da ya zauna sai kashe-kashen 'ya'yanmu ake yi in ba a yanka su yau ba a harbe su yau in ba a harbe su ba a kowane mata da gidajensu gonaki babu abinci babu to mu ba mu yadda ba magana ce za su tashi su gaya mana me yake faruwa da 'ya'yanmu me yake faruwa da kasan nan madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya kun